wannan magani na ido ana amfani da shi hanyoyi biyu ko uku amma na farko ya mana wani abin da ya ba mu sha'awa a nan wajen akwai mutumin da baya ji sosai sakamakon kunnensa baya ji baka ji baka ji to zo nan amma matanka nawa a <laughs> ah, to alhamdulillah zai bude yanzu da gudu a ba haka ba zai tsuguna a nan maza samu zauna wanne ne baka ji sosai baka ji sosai to dan toshe ka yi magana da shi kai kana jinsa sosai zu ko wanne ne idan aka sa kalla sai kuma ka yaka sai ka cire kusa girgiza ɗan juya to juyo da girgiza karka to zare da bismillah ya bude ya bude ya bude eh, kana ji sosai kana ji eh, amma jin fa ya karu eh, ya karu alhamdulillah to dan tsaya to sa girgiza a nan waye bai gani sai da glass waye kuma normal wanda ba ya gani sai da glass to jo girgiza to daga ya bude to a ku zauna mana ku zauna ku shiru ya bude ya fida ya fida to kai kabbara wani kunne ne baka ji tosa girgiza a ka sa yatsa wannan dan wani gari ne ya tsafa da aka sa haka sun kai wannan girgiza mana sosai to a a'a kai to girgiza to cire ya bude kalla haka za ka yi sai ka haka to sa jojiyo karka cire to zare da bismillah ya dan bude ya daina kuka yawwa alhamdulillah ya daina kuka mm. sai me kuma yana kuka eh, amma da shi ji wannan ya dauke kuka wancan wannan ba to to sa sai haka to to zare ya daina ya ragu ya rage to sa girgiza sosai to juyo karka zare hannun juyo haka to cire cire cire ya ragu sosai alhamdulillah to goge sai me ka fi shekara na fi shekara goma ban ji ba ka ji da wannan kunnan ba amma yanzu ba yanzu eh kana ji to gashi ah, assalamu alaikum wannan forum su suka ba da kuɗi aka siyo magani aka yi wa mata darasi aka raba musu maganin daga ciki shi yasa muka ware waɗannan maganin sannan bayan sun bayar an samu wani bawan allah shi ma ya ba da gudumawa na dubu goma silmin kara a ciki an sake kawo magani a ciki an ba wa mata maganin an koya musu yadda za su gyara jiki su daina shafa mai an gwada musu abubuwan da ya kamata su ci su sha wadda yake alaka da shari'a da kuma itatuwa to wannan cikin sauran ne aka ɗauko yanzu za mu ba mu wannan bawan Allah shi ma sai ka je da ka dinga sawa yanzu kana ji sosai a <laughs> shi ka je shi Allah hada ido to to to dan cire to dan cire kan kar ka bude fa to rufe ka bude kar ka bude fa to bude ya dan canza ya dan fida alhamdulillah za ka dinga sawa a kunne da shi eh, na kunne ba a sa shi a kwanta da safe da da yamma na ido ba a sa a kwanta so ɗaya kawai za ka daina shan siga siga da jan nama amma ka ci amma ka cika kwanta babu yawancin abubuwan da suka shafi a wasu ɓangaren kamar jan nama da kifi zai dinga sa freja na idan ya dinga jin nauyi sai wa a ladan fadal a masha Allah a malam ko a masha Allah alhamdulillah shek kai ma fadal fadal shek a ni ido ido ne masha Allah ka rufe karka bude الله shek بارك الله في شيء الله يحييك عبد الله شيء يجيني حسناتك امين امين شيء ايش قال انا هو سيك رفي منه Thank you. to canza ya canza amma tishu mai kyau fa ake sawa eh ka sai wannan ladan ko masallaci su saya ma eh in aka sa mai kura sai dos din kuma ya taba idan bude shi ya canza barakallah fi shi alhamdulillah shi sai waye kuma bismillah eh in ba shi zan iya karatu ba sosai to da ba zan iya karatu ba sai da shi barakallah fi shi to ba zan karatu ba eh a ah, ta bari mu gada insha Allah karfi zo a yi wa mutane forum su aika su sake saya a'a ai ba budewa oh, to to to na yi kuskure eh ai sai an sake sawa sai an sake sawa to dan sake idan a ka sake idan to buɗe ka gani ya canza sosai sai karatu kuma amma ya canza ya canza alhamdulillah ta bura sake sa kaɗan sai dai fa a yau kana shan ti mai shuga zai dawo baya don yawan shan zaki yana sa ruwan ido kuma yana sa preja ma idon sosai eh. to karka bude ba da shan shuga ba bp ba diabetes duk babu karka rike idan son aje gilashi ke in allah da to bude ka gani ya karu ya karu fi da ya fi da to alhamdulillah <laughs> shi kenan to bismillah ina ina shan gaskiya a ah, ya kamata a rage shi sai a rage kawai eh. ah, karka bude can sake ida ta gude ya canza ya fi da karkabu dan sake kar ka rike shi to buɗe ka gani ya fi da gashi Nan na ba na sayarwa ba ne forum ne ta kawo shi eh a ah, ku yi haƙuri sai an yi da sallah buɗe mu gani ya canza ya fi da alhamdulillah abinda muka faɗa daidai allah ba mu lada abinda muka yi kuskure allah ya fi mana a aje sha nan da a yi ina magin barin akwai abu guda ɗaya da na gani je ka sawa baban nan ya canza ko ya canza je ka sawa baban nan Allah ya gafarta mana wannan haɗu da muka yi Allah haɗa ma gidan aljanna muna roƙon Allah ya tsare mu daga riya da sharrin shaidan Allah ya karɓi ayyukanmu da muke masa masu kyau wannan forum muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ladan haɗuwan da muka yi duka a ciki